بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلي العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبتم من الأسبات صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما kallon mu masu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu muna ƙara mika godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu da ku a ci gaban wannan zama wannan shiri ainihin rayuwar ma'asumai alaihimu salam shiri wanda wannan tasha ku mai albarka alwilaya tv hausa take ɗaukar nauyin gabatar muku a inda muke magana akan ainihin abin da ya shafi bahasi na tarihi da kuma sira ta al-imam al-hussein alaihi salam har yanzu dai muna nan akan abin da ya shafi wilada wato abin da ya shafi haihuwa ta shi alhussein alaihi salam kusan dai muhimman abubuwan da ya kamata mu ishara akan su mun yi magana akan su illa iyaka dai ainihin zamu dan ƙara dan nuni kaɗan akan wasu abubuwa daga cikin wato abubuwan da suka shafi yarintarsa ya zo cewa a cikin ruwaya ainihin imam hussein alaihi salam tun yana yaro idan dare ya yi akan ga goshinsa da kuma wuyansa suna haske suna haskawa wanda sai ya zamana wannan malamai suka yi ishara kan cewa wannan yana da ainihin nasaba ne da irin yawan sumbatar ko sumbatar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi masa duk sanda zai ɗauke shi zai sumbaci goshin kuma zai sumbaci wuyan yana nuna masa ƙauna yana nuna masa kulawa yana nuna masa damuwa a wasu lokuta kuma akan gade yana kuka wanda yake kukan yana da alaƙa ne da wannan ainihin abin da zai faru gare shi na kisan gilla kisa na zalunci da aka yi masa a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa a lokacin da ainihin yake ɗan shekara hamsin da bakwai a shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira wanda insha Allahu sannan a hankali bahasinmu zai zo ga wannan musamman ma idan muka yi la'akari da irin waɗannan kwanaki da kuma irin waɗannan ainihin watanni wata irin na muharram da safar wanda yake dama watanni ne waɗanda na huzun watanni ne na baƙin ciki na ahalul baita alaihi salam da masoyansu da mabiyansu da shi'arsu watanni ne na tuna ainihin kisan gilla kisa na zalunci na rashin imani da aka yi wa zuri'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam Hussein alaihi salam sun kashe masa gabaki ɗayan zuri'arsa in banda imam Ali alaihi salam ɗansa imam Ali wanda aka fi sani da Zainul Abidin sai kuma mata da suka bari sun kashe jikokin annabi sun kashe 'ya'yan annabi sun kashe gaba ɗaya zura annabi in banda 'yan tsiraru da suka kubuta daga ciki akwai shi zainal abidin alaihi salam to irin waɗannan lokuta ɗin abin da ake aka fi tunawa kenan ahal baita alaihi salam sanda suke raye shi imam zainal abidin ya kasance tun bayan waƙi'ar karbala to ba a ƙara ganin shi ya yi dariya ba kullum cikin kuka yake kullum cikin baƙin ciki yake kullum cikin damuwa yake kullum cikin tuna abinda wannan musiba da ta faru a karbala domin a kan idansa komai yawa kana kan idansa aka yi komai don haka har wasu ma sukan ce ya wato sukan ce ya imam me ya sanya kake yawan kuka kullum kai baka baka da walwala ya ce yakan nuna musu cewa ku ba ku ga irin abin da ya faru ba ba ku ga irin abin da ya faru ba ga zar'ar kakana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam irin musibar da na gani aka kashe kowa akan ido na aka kashe mahaifina aka yanka shi yankan rago ya ce kuna tuna annabi yaqub alaihi salam ɗansa ƙwara ɗaya ne aka raba shi da shi shi ɗin yana da imani da Allah yana da yaƙini ga Allah cewa wannan ɗan yana raye shi ɗin ya sani duk abin da 'ya'yansa suke faɗa masa na cewa ai kura ta cinye shi ai kaza kaza kaza ba abin da ya karba ba abin da ya kama tsawon lokacin yakan sake kiran su ku gaya min gaskiya lokaci ya ɗauka mai tsawo shekaru aru aru lokaci bayan lokaci yakan ce ku gaya min gaskiya ina ya kuka yi da ɗana su ce ai ya mutu ai kura ta cinye shi bai taɓa yadda da su ba tattare da haka ya san ɗansa yana raye kuma ɗan nan kwara ɗaya sauran duk gasa a gaban shi amma ya dinga kuka sai da ya shekara arba'in yana kuka ko kusa da haka amma har ya kai ga ya makanci tare da cewa ɗan nan fa yana raye ya kuma san yana raye to ina gani da aka kashe ta kakakaf mahaifina da 'yan uwana da 'ya'yan 'yan uwana da duk wani wanda na sani duk wasu mazaje da sahabban mahaifina kakakaf ba wanda aka bari don haka sai ya zama na kullum cikin kuka yake waɗannan watanni watanni ne na baƙin ciki na kuka na jimami na juyayi na abin da ya faru ga ahlul alaihi salam to abin da zamu ɗan ƙara ɗora dangane da shi wannan shine cewa idan muka koma zamu ga ainihin shi imam hussein alaihi salam ya rayu tare da ainihin kakansa a nan cikin birnin madina kakansa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan shekara bakwai ana cewa ba wasu ko wata ɗaya ko ba wasu 'yan watanni ya samu tarbiyya da kulawa da ƙauna da komai daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun gani ai a tarihi a wato ruwayar Jabir inda yake magana akan cewa ta kan kai ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da matsayinsa da ɗaukakarsa da girmansa da kusancin shi ga Allah subhanahu wataala amma yakan yi yakan sunkuya yakan durƙusa a ƙasa waɗannan jikoki na shi su hau gadon bayan shi yana yana yana musu wasa yana yawo da su a cikin ɗaki to wannan kenan sannan kuma ainihin ya ba su kulawa ya ba su tarbiyya bayan nan ya rayu da shi imam hussein alaihi salam ya rayu da mahaifinsa shekaru talatin shi ma ba wasu 'yan watanni kamar ko wata hudu ko biyar haka ya rayu tare da ɗan uwansa ainihin imam hassan salam musamman a lokacin da imam hassan ya imamancinsa ya rayu da shi shekara goma amma gaba ɗaya ya rayu da imam hassan shekara kusan arba'in da wani abu zuwa arba'in haka tare da yayansa imam hassan salam bayan kuma wa fatan yayansa shi kuma ya yi rayuwa ya yi rayuwa a ƙarƙashin cewa yanzu imamanci wannan wasici na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya yi cewa a bayana akwai halifofi guda goma sha biyu sannan kuma ya ban mana nauyaye guda biyu alkur'ani da ahlul baiti kuma ba za su taɓa rabuwa ba har sun iske shi a tafki wato da alkur'ani da ahlul baiti ba za su taɓa rabuwa ba har tashin kiyama har sai an je lokacin da za a yi wato ainihin wannan eh, hisabi za su iske shi a tafki lokacin hisabi suna nan tare wanda yake tabbatarwa al'umma cewa idan mutum ya tsaye nazari matukar mutum ya isa ga cewa tabbas wannan ruwaya mu dai yi imani mun sallama waɗanda ke shakka ko suke musu ko suke jin ƙaiƙayi a ransu su je su bincike kuma su bahasi idan har suka isa ga yaƙini cewa wannan ruwaya cewa manzan Allah ya ce zai bar nauyaya guda biyu a cikin al'ummarsa alƙur'ani da ahlul baiti kuma lan yaftarqa hatta yarda alayhi al-haud in mutum ya isa ga yaƙinin cewa wannan magana ta fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda mu muka yi to ya gane cewa duniya ba za ta tashi ba wato ko in ce wannan duniya ba za ta wanzu ba sai tare da ahal baita alaihi salam shi ya sanya ainihin a itiƙadi na wato makarantar ahal baita alaihi salam imami na goma sha biyu yana nan raye an haife shi kuma yana nan a cikin wannan duniyar illa iyaka mu ba ma ganinsa kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala a yadda ya zo a cikin tarihi ya ɓoye khidar alaihi salam yana nan raye ba a ganin shi haka imam mahadi shi ma yana nan raye ba a ganin shi kuma shi ɗin shi ne yanzu idilil qur'an shi ne wannan tagon alƙur'anin wanda annabi ya ce ba za su taɓa rabuwa ba domin ku hadisi manzon Allah da ya ce ba za su taɓa rabuwa lan yaftarqa lan yaftarqa ɗin nan in suka rabu na farko in hadisin ya inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to in suka rabu to yanzu kenan wal iyazu billah wal iyazu billah wal iyazu billah magana ta zama ba haka ba kenan hasha manzo Allah baya faɗin abin da ba haka ba sannan wato sannan kuma zai taɓa mu'ujiza zai taɓa ma hatta annabtar ta annabi cewa gashi ya ce kaza kuma bai faru ba lan yaftar kaɗin nan tana mana ishara ne akan wannan cewa dolan dole alkur'ani yadda yake wanzaje addinin musulunci yake wanzaje to dole akwai idil alkur'an wanda yake tun farko shine imam ali bayan annabi kenan imam ali ta taho tiryan tiryan har zuwa ga imam husaini ta kuma taho a wannan zamanin namu zuwa ga imam mahdi alaihi salam ajalallahu ta'ala farajahu sharif so abin da yasa nake wannan magana shine cewa su su ne limaman shari'a lokacin da ya imamanci wannan ita ce magana ta lokacin da ya imamanci na shekara goma da yawan ma yanzu al'ummar musulmi ba su ma san imam husaini ya yi khalifanci ba ko ya yi imamanci na'am al'ummar da ya zamani da su ba su karɓe shi ba shi yasa ma suka kashe shi ba su yadda da shi ba shi yasa suka kashe shi duk da ba dukansu ba amma mafi yawancinsu ba su yadda da shi ba ba su iman da shi ba shi yasa suka kashe shi wannan ne yake komo ga cewa ya yi imamanci bayan ɗan uwansa imam hassan an shayar da shi guba lokacin da zai yi shahada ya bar masa wasici cewa to yanzu al'amarin imamanci ya dawo hannunka kai ne limami kai ne shugaban al'ummar musulmi bayana to wannan kenan ya yi rayu shekara goma a ƙarƙashin imamancin yayansa imam hassan ya kuma rayu shekara goma bayan shahadar imam hassan kafin shekara ta 61 su shahadantar da shi sannan kuma abin da ya shafi alkunya ainihin shi imam hussein salam Ah, abin da ya fi inganci a cikin ko kuma abin da ya fi zama mashahuri shine alkunya ɗaya yake da ita abin da tarihi ya shaida kenan abu abdullah in ka ji an ce abu abdullah ba wai shi kaɗai ke da alkunya ba amma shi ita kaɗai ce alkunya sauran za ka iya samun wani bayan an kira shi abu abdullah kamar imam sadiq alaihi salam sannan kuma yana da wata alkunya ɗin amma shi imam hussein alaihi salam abin da ya fi tafiya ko kuma abin da ya fi inganci shine cewa abu abdullah wannan shi kaɗai ne ko ita kaɗai ce alkunyar shi wacce malaman tarihi da kuma malaman hadisi suka tafi akan cewa bayan wannan bai da wata alkunya sannan kuma laƙubbansa suna da yawa amma daga cikin wanda za mu yi ishara a kansu akwai cewa siftu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan ainihin lakabi din daga cikin waɗanda suka nakalto cewa yana da wannan lakabi din akwai ibnu asakir sannan kuma ya zo daga cikin littafai da yawa na makarantar ahalbaita alaihi salam da suke nuni akan cewa ainihin ya ci wannan suna kuma an ji daga manzan Allah an ji ruwayoyi maganganu hadisai da yawa daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake ishara akan cewa shi sift din shi ne daga cikin ma hatta akwai wannan ruwayar da muke fara bude wato shirin namu da a ciki da ita lokacin da yake cewa Husainun minni wa ana min husain wanda yake insha Allah a gaba a cikin zaune-zaunen da zamu za mu zo inda za mu bayani daidai gwargwaron abin da Allah hore dangane da wannan ruwaya din husainun minni wa ana min husainin sannan kuma manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kara yake cewa ahabba Allahu man ahabba husaina bayan nan yake cewa husainun sibtun min al asbat dan haka shi wato ainihin jika ne daga cikin jikoki ya ci wannan suna ana ce mishi siftu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka sannan kuma ya zo cewa daga cikin laƙubbansa ana ce masa ainihin sayyidu shababi ahalil janna shi ma wannan laƙabi ne daga cikin laƙubban al-imam al-husayn alaihi salam bayan nan yana da laƙabin da ake kiran shi raihanatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam shi ma wannan lakabi ne raihana din nan wato duk wani abu da daɗin ƙamshi ko tsirrai ne da sauransu abin da ke faranta rai da sauransu to shi ya ci wannan suna da shi da ɗan uwansa imam hassan alaihi salam sun ci wannan suna da ake kiransu raihana wato su suna daɗaɗawa manzan allah sallallahu alaihi wasallam wato su ba daɗan manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam manzan allah yana surur yana farin ciki da ganinsu yana farin ciki da ambatansu yana farin ciki wato da ainihin samuwarsu don hatta ma akwai wata ruwaya da take nuna cewa daga cikin akwal akwai ruwaya da take nuna cewa shi ɗin fansa ne na ibrahim ko kuma ibrahim fansa ne gare shi wato lokacin da aka amsarwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ibrahim sai aka fanshi ibrahim ɗin da imam hussein alaihi salam wannan kenan shi wato dan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ake wanda ya zo a tarihi cewa mariyatul kibtiya ta haifi ibrahim a nan madina to kuma shi bai wanzu ba tun yana karami allah ya amshe shi to sai ya zama an fanshe shi an fanshi imam hussein da shi akwai kuma ruwaya da take magana akan cewa hatta shi ainihin wanda insha allah bahasin mu zai zo akan wannan din a cikin zamanin zanen da zamu yi da ke nuni da cewa hatta annabi isma'il alaihi salam an fanshe shi ne da imam hussein lokacin da aka ce mai aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa fadainahu bi dhibhin adimin bi dhibhin adimin wato yana da kyau eh, al'ummar mu su dinga fahimtar wasu abubuwa din misali lokacin da Allah yake cewa wa fadainahu bi dhibhin sai kuma ce adimin sai kuma ya zamana a zahiri abin da duniya ta shaida ta gani a daidai lokacin rago ne aka yanka rago ne annabi ibrahim ya yanka bayan ya riga ya sallama ya kwantar da ɗansa ismail alaihi salam ya kara wuƙa ya gagara ya yanka kamar yadda ma ruwaya take nuna ya rufe ido don ma saboda kawai ya riga ya sallama abin da allah ya ce ɗansa bayan ya daɗe bai samu haihuwa ba ya ɗau shekaru bai samu haihuwa ba ya yi roƙi allah ya bashi magaji ya bashi ɗa aka bashi ishaq aka shi isma'il aka bashi isma'il shi isma'il ɗin aka ce yanka shi kuma ba wai nan take da haihuwar shi ba sai da ya zama matashi ya zama yanzu kowane uba yana kallon ɗansa lokacin da ya taso ya zama matashi ya ɗora shi akan kila masalan makaranta ya kai wani mustawa kila ma yanzu ya gama digiri yana ganin cewa yanzu wannan ɗan nawa zai zama abin alfahari na a gaba zai iya samun aiki ya ɗauke min wasu ɗawainiyar da sauransu da sauransu yanzu ya kuma na yi mishi nima ɗawainiya na kashe mishi kuɗaɗe na yi mishi hidima da sauransu inda a ce kila jari ne nake tara yanzu ya kai in gina wata makaranta ko in gina wata kasuwa ko wani abu amma yanzu na yi wa ɗana ne hidima sai aka waye gari ɗan nan ya kai wannan mustawa kana cikin ƙaunar shi kana ganin zai amfane ka sai aka ce ka yanka shi to lokacin da aka ce a yanka annabi ismail wancan babin misali na bada ya kai ga wannan mustawar ya manyanta sai aka ce ko ya kai matashi sai aka ce a yanka shi to yanzu wannan yankan sai ya buɗe ido sai ya ga rago ya yanka sai kuma aka ce bi azimin insha Allah za mu yi ishara daidai gwargwaro abin da ya sauka akan wannan cewa fansar wannan dhibhin azim din hakikar wa ake nufi wasu ruwayi sun tabbas Imam Hussein ake nufi anan za mu yi bankwana da masu kallon namu masu girma kasantuwar yanayin lokacin da aka ɗiba shiri ɗin wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu.